hada haɗa kan cewa bai halasta a zagi kowane ɗaya da cikin ɓangarorin guda biyu ba sababin wanda aka ce bai da gaskiya kar a ce duk bai da gaskiya a zage shi ko wanda yake da gaskiya a ce to ya yi faɗa kuma bayan shi ke da gaskiya a zage shi duka bai halasta ba bali ya ƙuluna su malaman musulunci suna cewa ne ijtihad su sai na mu'awiyar sun yi ƙoƙari ne fa akhtau amma suka kuskure gaskiya wannan magana cikin fatuhul bari mujalladi na goma sha uku shafi na saba'in biyu wa qala sannan ibn hajjirin ya kara faɗa cewa ittafaqa ahlus sunnati ala wujubi man itta'ani ala ahadin min as-sahabati bi sababi ma waqa'a minhum yace sahabbai ahlus sunna sun yi ittifaki gaba daya akan hana sukar sahabi kowane ɗaya daga cikin sahabbai haramun ne a soke shi domin wai abin da ya faru tsakankaninsu walau urifal muhiqqu min koda kuwa an san waye yafi gaskiya koda an san wanda yafi gaskiya ba daidai ne a zagi da bai da gaskiya la'annahum lam yuqatilu illa an ijtihadi saboda sabai ba wai sun yi wannan rikicin ne da san rai ba a'a a lokacin da suke yi waɗanda ma ba su da gaskiya bai bayyana musu cewa ba su da gaskiya ba ba mutane ne masu son zuciya ba ba mutane ne masu ganganci ba mutane ne masu imani da son gaskiya da takatsantsan lokacin da suka yi wannan fada kowa yana ganin abin da yake goyon baya shine gaskiya da aka ba za ka ainihin wato fara azarbabi ka dinga zagi da sukan mutumin da ya abu bai sa kuskure ba ina fata mun fahimci wannan shine sai mala ya ci gaba da cewa wa qala tabarani al tabarani yake cewa fi mazhabi a man nasara aliyar cikin kokarin na attabari tabari na at sahibu tafsir cikin ƙoƙarin da yake yi na nuna gaskiyar waɗanda suka yi goyi bayan na ali radiyallahu anhu imam tabari ya ce law kana alwajibu fi kulli ikhtilafin yaqa'u bainal almuslimina alhurub minhu bi luzum lama uqima haddun wala ubtila batil shi tabari ya ɗauko ta nema da faɗi ya kasa su zuwa gida uku da muka ci akwai wanda suka goyi bayan na ali akwai wanda suka goyi bayan muawiya akwai da suka zafi ba suka ce ba ruwana ya ce a cikin duka ukun nan ma wanda sai gobe sai ali sun fi gaskiya wanda sai gobe bayan na mu'awuyar an ji su ne ba su da gaskiya ko to da za ka yi tambaya ka ce ya za a ce wanda bai shiga bai da gaskiya shine kawo wannan magana cewa da a ce abin da ya dace duk sanda musulmai suka samu saɓani, a ce abin da ya dace shine kowa ya koma gida ya shiru ya jira ya ga abin da zai faru kar ya shiga wannan rigima a ce duk wani rikici da aka yi a rasa wanda zai shiga ya ce to da gaba daya babu wani hadi da ya tsaye a cikin al'umma da gaba ki ɗaya al'amarin musulmi sai ya lalace ma'ana ashe duk rigimar da ake yi a cikin harkar musulunci a wanda ya kamata ya zama sa da ruwa da tsaki a cikinta sawa'un rikicin siyasa ne tattali ne addini ne tarbiyya ne ko menene ba duka musulmi za su ja gebe su ce ba ruwanmu ba dole a samu musulmi da su wakilci sauran musulmi a wannan rikicin wajibi ne wannan domin ga maganar da yake cewa da a ce abin da yake wajibi fi kulli ikhtilafin ya ka'u min al muslimina duk wani sabani da ya sabara tsakanin musulmai a ce abin da yafi dacewa al-hurubu minhu a guje shi biluzumil luzumil manazili a zauna a gidaje lama uqima haddun wala ubtila batilun da ba tsaye da wani haddi ba da kuma ba lalata wata barna ba wala wujida wala wajada ahlul fusuqi sabilan ila irtikabil muharramat da kuma fasikai mutanen banza da sun samu hanyar da za su yi dubbar da suka garama kwatankwacin da yadda muke rayuwa yanzu kowa ya ce ba ruwan shi da siyasa ba ruwan shi da kaza ba ruwan shi da kaza shikenan sai zama gaba ɗaya mutanen banza sun cika wani harkar musamman dai ka ɗauki siyasa duk zan da aka ɗauki wani mutumin kirki aka ce wani zo ka mana takara zai ce a ni ba na son rikici kan suna na ya ɓaci kan a zage ni shikenan sai kowa mutanen kirki suka ƙi sai mutanen banza kuma suka samu wato platform suka samu hanya shararriya shike nan suka cika wurin sai suka cika suke takara suke raba makamai suke yin delegate suke yin zaɓe suke duk abin da ake su suke mutanen kirki kuma wairin su koma gefe su ta korafi ci ta korafi na bayan fage alhalin su ma sa da cancanta su tsaya takara a zaɓe su su shiga mukamai su riƙe mukaman jam'iyya su riƙe katin jam'iyyu su rike duk mukamin da ake rikewa suna da cancanta su rike da karatun boko ne kowa ya yi nake an ce mafi karanci takarda sakandare ce kuma kusan kowa na da ita yanzu mafi karancin ɗan boko zaka da sakandare ɗan shekara goma sha kaza to kaga ashe kowa zai iya yi kenan ko amma da mutanen kirki suka koma kiba suka ba mutanen banza fili shine sai suka kai mu halin da muke ciki a yanzu sai zama duk wani wanda zai wakilce ku ko ya rike wani mukami sai ka tarar mutum ne wanda yake kadamushin jahili ne a addinance sannan kuma mara halaye sai yan kaɗan waɗanda Allah ke ɗarewa. domin komai addini ne ma idan ya je wurin yana buƙatar masu addini da za su rafa mashi su kare shi su dinga sa shi a hanya idan ana harkar siyasa ai in aka ga masu kalar addini wani abin ana ragewa ba a ce to ta alaga ta malam ya ya kamata a yi kaza idan ana ganin su ko to ko da shugaba ma da shi na kirki yana bukatan cabinet da masu ba da shawara mutanen kwarai wanda su dinga sa shi a hanya suna nuna mushi gaskiya waɗanda ba su zama kawai masu yaban shi yabo a makance ko na neman abin duniya ba waɗanda ba su dinga shigowa kawai rediyo da sauran kafin haɗa labarai suna yaban shi dan abin da za su samu ba ba su taɓa game gaskiya ba dole shugaba yana buƙatar mutane su gaya mushi gaskiya jiba irin istiƙama ta sayyidina umar irin ƙarfin imaninsa da gamarkatar ɗansa amma yana da mutane a fada shi waɗanda suke game gaskiya wanda suke taka mai burki sai na adi waɗanda ko da ba sa nan suka zai labarin ya wani hukunci sun za su ce mashi wannan hukuncin ba daidai ba ne a shekaga duk istikamar shugaba yana buƙatar mutane na gari to yana kuma idan ya zama shugaban ba ba mustaƙi ba ne shi mutumin banza wanda suke kewar da shi mutumin banza shi za su samu wani abin alheri da aka dole al'amura su zuwa mana haka yadda muke gani to ya kamata mu san wannan cewa rigingimu da mas'aloli da bala'in da al'umma suke samun kansu dole suna buƙatar wakilai a cikin waɗannan harkokin amma wannan bayanin ba kuma kowa ya shiga ba a sai wanda ya dace mana yanzu ana neman wa zai wakilci musulmai a cikin wata rigima ta ainihin kotu to kaga dole sai lauya kai alaran ma baka da da amfani a nan idan ana neman wanda zai wakilci musulmai a wata rikici da ya shafi karatu ne da karantawa to na kaga aikin malami za a je mukabala za a je wani tattaunawa haka an ana buƙatar musulmi sa cikin wani rikici na kuɗi kaga masu kuɗi su za a nema kenan ko ma'ana kowa ya zama ya da relevance a society kar ka zama redundant baka da amfani a cikin ka ya zama kana al'umma ka wani wani abu da za ka iya nunawa cewa kai kake yin wannan ko da kuwa zuba ruwa a cikin gwangwanaye ne a masallaci kar ka zama baka da amfani a cikin al'umma ina fata zama mun gane wannan to don haka eh, imamu tabari ya ce waɗannan mutane su suka fi gaskiya domin na sau kuma suka zauna shi a ganin shi to su wato sun kyale kenan a mutu ko a yi rai ba ruwansu yadda ya ɗauke su kenan wannan guji hata nazar ɗin shi tsakani da allah malamai muhakkikun sun kalli wannan abin saɓanin abin da tsabar ya kalle shi to kaga shi ma nan ijtihadi ne ya zo kenan kowa da ƙoƙarinsa saboda a wannan fitinar ana amfani da hadisai da suke nuna cewa ne na zaune ya fi na tsaye alheri na tsaye ya fi wanda ya je kallo alheri wanda ya je kallo ya fi wanda ya ƙara tsogaro ta alheri ya fara tsogaro ta alheri ma'ana domin shi fitina irin wannan ya sha bamban da fitina kare kai da kare al'umma fitina ce musulmai isu isu sun fito suna rikici da ko da bangare za su haƙura shi rikicin ba zai yi ba domin kalla ka ga zamanin na hassan da aka naɗa shi ah, khalifa da ya ce ba zai yi ba ba rikicin ya kare ba bayan kashe baban shi dinnan da aka zo ga sojojin shi ga na muawiya ya kalli tarin sojojin duka musulmai ne ya ce ina amfani da duk mu zo mu sari yan uwanmu da makamai mu ji wa junan mu ciwo mu zubar da jinin junan mu ce babu amfani in dai aka wannan kujera ce ku je ku ce muawiya na hakura shi ya ci gaba da mulki in Allah ya sa ya riga ni mutuwa ni na karba ana faɗa kuma shikenan kowa ya haƙura rikicin na ba kanta yake ashe kaga akwai rikicin da zai zama maslaha shi shine kowa ya ce ba zai yi ba kenan sai an auna abinda ake ce ma ittikhadu da dararaini lisa ibn me zai fi karancin fitina a shiga ko a bari wannan koko ya shafi ko da rigima da za a yi da ainihin wasu na waje yanzu misali za ka ɗauka contemporary shi ne yanzu duk duniya ana nan ana ta zanga-zanga ana la'anta wannan jarida ta ƙasar watin faransa ko charlie hebdo wanda suka yi ɓatanci ga annabi sallallahu alaihi wasallama muna fata Allah ubangiji ya mai musu da kaidinsu. ana ta rigingimu a wasu wurare har yana juyewa zuwa ainihin wato a amalu shagab zuwa crisis kamar a nan kasar Nijar an ce an kona coci tafi guda arba'in. wanda wannan kuskure to a nan Najeriya a yadda aka san Najeriya da kauna annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya rasu masoya ƙasar nan na gaskiya da na ƙarya ko in millions sannan kuma an taɓa yin irin wannan abin a can baya 2005-2006 lokacin da aka yi wannan jarida kuma ta kasar norway da denmark ko na denmark eh jaridar denmark da aka yi kaga an yi rigingimu an yi zanga-zanga a dukkanin biranen arewacin najeriya na kama tun daga borno haka kore zuwa kaman mina misali tun daga sokoto haka kore zuwa kaman hadeja duka wannan yankin an yi rigingimu an yi kone-kone an yi kashe-kashe wanda duk ba su dace ba to a yanzu ma da ya kamata a ce an yi a yanayin mutanen Najeriya ba ina cewa wai ina kira mutane a zuwa yi bane amma a ɗabi'a mutanen Najeriya yadda ake wannan abu da ba ka san da za a fara ba za ka ji ɓul an yi a can Ɓul an yi a can amma ka duba Allah cikin ikon sai mutane suka hakura wanda hakan ya fi kyau hakurin domin duk abin da za mu yi a nan ya saba wa abin da shari'ar shi annabin da muke cewa muna kauna ta hukunta in dai da gaske muke kaunar shi ba annabi ce a fito ya zanga-zanga ba ballantana a kuna gidajen mutane ko a kashe wasu inda za mu iya kama waɗanda suka yi wannan abin za su abin da annabi ce mai kenan kamar yadda su waɗannan da suka je suka hukunci suka yi amma ba za mu iya ba to mu haƙura mu yi tsinuwa a cikin zuciyarmu ko kuma imu-imu ya bi musamman a yanzu da za mu ce bari mu fito zanga-zanga a wannan lokacin da ake fuskantar zaɓe zai iya juya zuwa wani abu zai iya ja wani jangon ɗin da amma ba zai yi ba za a yi amfani da wannan damar abu a karkashe mutane a harbe su a karka masu a ce to an kafa dokar ta ɓace ba shiga ba fita har lokacin da ya zo shigo ya wuce ana cikin wannan dokar ta ɓace to kaga yanzu wanne ne mana sauƙi matsala ma haƙura har a gama zaɓen nan ko kuma ma haƙura gaba ɗaya don zanga-zanga ba ta cikin addinin musulmai ya kamata mu fahimci wannan zanga-zanga addinin 'yan brother ne addinin yan ikhwanul muslimin ga san sa yi a misra ba addinin musulmai bane shine yazo nan kuma ya juye ya zama na yan shi'a dama duka san makam ne duka addinai ne na bid'a dama to da haka kaga kenan ashe akwai abin da ga abin da ya kamata kai yanzu zaka hakura da shi saboda maslahar gaba kamar da manzo Allah sallallahu alaihi ya hakura da dukkan mutuncin da kafirai suka mishi a Hudaybiya saboda maslahar da yake kalla a gaba kamar da manzo Allah ya haƙura da yima Abdullahi dan Ubay dan Salulu hukuncin kazafi da yamma ta Aisha saboda maslaha da yake kalla ga kamar da manzo Allah ya haƙura da yima wannan hukunci mutumin da ya je zai wata zina da wata ya samu har ma ya zina da ita ya mata fyaɗe ya samu ya kubce ya gudu wani ya zo ya kawo agaji kawai ta rike shi aka zo aka kama shi aka kai shi gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwar duniya ba shi bane aka ce ina aika aka kama sai da aka zo za a jefe shi wancan ya ga kai da wanne zai ji da laifin zina da fyaɗe ko ko da laifin yanzu a zubar da jinin wani a madadin shi kai ya fito ya ce gaskiya ni na yi ba shi ba ne yanzu Allah ya ce a sake su duka yana cikin bukhari ba wai labari ne ma kana disan yuftara ya ce a sake su gaba daya to kaga maslaha ce ta ma wannan manzo Allah ya kalla cewa wannan tunda da yayi wannan imanin ya tuba ko a kyale shi <laughs> wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani babban filosofa ne wanda waɗannan ƙanan arna jama'a 'yan jarida masu zane-zane saboda ba su abin da suke bane amma arna manya wanda suke da ilimi ce karanta abin da suke faɗa kan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan 'yan iska arna ne kawai na titi kamar waɗannan masu zane akan titin ne ba irin waɗannan masu zane hoton 'yan siyasa ɗin irin su ne ba ake ɗauka a kai gidan jarida suna yin katun katun kowa ba iya katun ba tun muna firamare muke zana katun dan dai kawai ba kyau ne tun muna firamare ni na iya zanen katun wallahi to me hawa na aiki to don kuma mu musulmai ma yanzu don sun zane katon su ce manzo Allah sai mu ce ƙarya ne ba shi bane bai zagu ba domin irin wacce ne ta zo ta ga annabi ba san shi waye ba yace ki hakuri an mata mutuwa tace ba za a hakura ba dan ba kai akawa ba manzo Allah ya wuce ta ba abin shi mai malamai suka ce karanta ibnu hajar sai wannan abin ta yi aikin kafirci amma bata kafirta ba saboda bata ma san waye annabi ba wani mutum kawai ta zaga da ta gane shi annabi ne kuma ta yi nadama saboda ta san annabi ya fi karfin zaki alayhi salatu wasalam to wanda duk zai gane annabi ya ce ga annabi yadda ke ƙarya yake ba annabi bane alayhi salatu wasalam dan bai san maya manzo Allah yake ba na ya zana shi sai dai kawai dole ne mutum bakin ciki mu ji takaici saboda wannan ana yin shi ne dama dan a tsogale mu musulmai to kuma an tsogale mu bai kamata dan halal bai kamata a tsogale shi ki tsogaluwa ba shi yasa kun ga wannan abubuwan jama'a wallahi ba su daina faruwa ba zagin annabawa da zagin mutanen kirki ba za a daina ba kuma su in amerika da faransa da duk waɗanda suke da'awawai kasashen yanci ne suke amfani da double standard a wajen hukunce-hukuncen su su ci gaba da jira za su gaba a ci gaba da kashe mutanensu wala ba dina ba kuma ko ba rayu za a ce na faɗi wannan jama'a ana da yanzu haka wannan wasu na suna shirya su ƙara kashe su ƙarama aikin eh, yan takife ne ba ƙarama aikin su ba ne don yaushe za ku ce idan an zagi addini sai ku ce yanci ne ba komai amma idan an zagi holocaust na, na, na isra'ila na yahudawa sai ku ce is antisemitic sukan suka yahudanci ne sai a ce mutum sai ya ba da haƙuri a wannan jaridar ta cani hebdo a ɗan jaridar da aka sashi dole sai ya rubuta apology shekaru uku baya saboda ya yi zane wanda yake nuna batanci ga yahudanci ya ce ba zai yi ba a kore shi aiki a wannan the same jarida amma yanzu wani ya batanci ga wani addini sun ce a yanci idan ka fito ka faɗi magana ta shafi mata sai a ce kana anti-gender abin nan campaign ko ba ka yake cewa ba idan ka yi magana ta shafi duk kowanne akwai sunan shi amma in dai musulunci ya shafa to yanci sai a yi celebrating ɗinka salman rushidi ya zagi addinin shi a yi celebrating ɗin shi wani a america ya zagi hukumar tsaro ta america kawai an ce a je a kamo shi ya gudura shi mai sunan shi ɗan jaridar nan ɗan ma'aikacin nan Eh? mai tunan asiri da kutuna musulun shi a akwai shi wani kwanan kwanakin baya da rashi suka bashi wurin tsaro dinnan na tana zanga mu suna wani kafiri ne can an bashi mafaka an ɓoye shi an ce sai an kamo shi amerika sanan suna tare sun kamo shi saboda mene ya tona asirin makircin da hukumar tsaron amerika take nsa kuma da gaske ne suna makircin ba amma wani ya zagi addinin da shi ya ce yana yi kuma addini ya hukunta dole zagi addini a kashe shi an ingila ta ɗauko shi ta ba shi matsuguni tun 1980s tun mid 80s suna kashe kudin ƙasarsu suna kula da shi taxpayers money suna ba shi kariya don kan musulmai su kashe shi haka double standard a lokacin da wannan jarida ta yi wannan batancin jama'a wani abun mamaki shi ne duk waɗannan munafukan da suka taru sama miliyan uku hadda musulmai hadda shugabannin ƙasashen musulmai hadda falastinawa abun kunya waɗanda ku kun fi kowa shan wahala ga waɗannan yahudawa amma wadda ku kuma musu solidarity har mahmud abbas shugaban falastinawa ya zo a lokacin da suke wannan taron masu jarida suka fito suka yi allah wani da mafi yawan mutanen zan itar da gaskin abin da lauyansa ya faɗa ya ce shi yana abin yana ba shi takaici a ce kamar angela merkel an idiot like angela merkel haka ya faɗa wannan shugaban ƙasa ta jamus cewa wai hada ita ake kare yancin charlie hebdo charlie hebdo na ganin sa a matsayin munafukai ne a matsayin shugabanni ne a zalimai to a lokacin kuma sai wani tsohon mai kamfanin jaridar ya fito ya ce ai ya ba wa editan shawara cewa kada a buga waɗannan hotunan ba su dace ba yanzu shi ba yancin shi ya faɗa ba wannan ra'ayin shi ya faɗa ba ya suka fito suka yi Allah wadai da shi to su su an yi Allah wadai da abin da suka yi su su ashe ya kamata su su ba kowa ya faɗi ra'ayin shi na me na yin Allah wadai da wanda ya faɗo ta magana tunda su sun ce abin da suke shi ne duk abin da suka faɗa kada a ɗau mataki a kai ya kamata su ma wani faɗi magana kan su bai kamata su ɗauki mataki ba amma yadda suka yi press release musamman a kan shi suna Allah wadai da shi kaga tabbata abin da ake cewa double standard kenan shine wato hukunci ne da ka'idoji guda biyu idan wane ne yi ga da ƙaidar da za mushi idan wane ne ga da ƙaidar da za mushi babu adalci ma haka ake rayuwa a wannan rayuwa ta jari hujja a wannan rayuwa ta zalunci rayuwa da aka ɗaura mutane a kai shi sa ba za a gushe ba ana fuskantar matsaloli iri-iri dole a dinga samun mutane suna yin ɗimi ta ko'ina suna tada kayan baya babu yadda aka iya da duniyar nan inda za a tafi a wannan new world order ɗin ta zalunci in dai an ce yanci to abu kowa ya abin da yake so ya yi da sunan yanci yadda suke yawo tsirara da sunan yanci ga mutane suna yawo tsirara a kasashen turawa yadda suke faɗa abin da suka ga dama da sunan yanci to dole a sa wa yancin iyaka cewa yancin ya tsaya akan yancin su kas taɓa yancin wasu shine muna da yancin wa mu yi addininmu? kuma da yancin a bar mu mu yi addininmu? daga cikin yin addininmu mu kuma shine kar a zagi addininmu, ɓangare bangare na addininmu. kamar yadda sallah take bangare na addinin mu dole ban mu yi ta to kuma dole kada a zagi addinin mu yadda duk wanda ya ce ba za mu yi sallah ba ya ta ya ta ofi dodogo haka wanda zagi addinin mu kaga shi sun taba cewa idan aka ce ba wanda yace ce kasu yawo tsirara ba wanda yace su yi duk abu kasu da abun da suke da abun da zagara masu masu ba mu yi abin da qur'ani ya ce mu da gaskiya abin da qur'ani ya ce mu kuma kada a zagi addinin mu shi sa ba ma zagin da wani ba su subul ladina kafaru fa yusubbu llaha adawan bi ghairi ilm ba ma zagi kowa sai dama mu faɗa ya yi allah shirya da mu duk wani mawakar misali ne akan cewa akwai wato abubuwan da ake barin su don watin maslaha ta gaba shine ah, muka kawo misalan nan wallahu ta'ala alam qultu malam yace wa hadha kalamun sahihun idza tabayyana al-amr wannan magana ce ingantacciya amma idan al'amari ya bayyana shine kamar yadda muka fara walakin tun kanat al-umur mushtabiha idan al'amura suka rikirkice lazima abu, ya waje ba a guji wannan abu ya waje ba a guji shi falidhalika takhallafa al-kathiru an al-musharaka fi hadhihi al-ma'rika da haka mafi yawan musulmai sabai a lokacin suka guji shiga cikin wannan sabani shiga cikin wannan rigingimu haka har yanzu idan wani malami da wani malami ko wata kungiya da wata kungiyar musulmai suna rigingimu kamar yadda yake faruwa tsakanin bangarorin izala a wasu lokutan baya kai a matsayinka na musulmi karka in ba ka gane waye mara gaskiya ba wahan ya bayyana cewa masu zuciya bane kar goyi bayan kowa gara ka koma gefe shine kamar yadda misali nan mamanka ne da babanka suna faɗa suna rigima yau shi za ka goyi bayan wani sai ka ga ɗaya ɗauko makami zai kisa ko sai ka tare shi amma ba za ka koma ka fara zagin babanka ko kana tsinewa mahaifiyarka saboda haka ba ko kuma ka maida abin duk shekara idan rana ta zagayo sai ka zo ka tara duka yan uwanka da dangi da yaya da jikoki ka ce ku zo mu tsine baban mu wani saboda ga abin da yi kan baban mu san da yake rayuwa yayi masu wanta da wani rashin mutunci bai kamata a kyale shi ba a maida abin addini akwai wanda zai wannan rashin hankali shi ne abin da yan shi da suke ba jama'a ya ma fa haka muni Allah shirin da mu shi ne mala yake cewa wa idan to don haka ji yajibu an na taqidahu anna talhata wa zubaira wa aisha wa man ma'ahu abin da ya kamata mu rike shine cewa da talhatu da zubairu da aisha da wanda ke tare da su wa kazalika haka hakanan kuma sayyidina ali wa man ma'ahu da wanda ke tare da su inna ma qatalu an ijtihad sun yi wannan fada ne bisa kokarin su wal amru kana fitna al'amarin kuma fitina ce jarabawa ce wa marikatul jamal bizati ita ko yakin jamal in ka dauke ta lam takun an istidadin liqitalin gaba ɗaya ma ba a shirya ma yaƙi ba sanda ta faru walam yakunu yuridun Kitala. ba yaƙi aka je ba kamar da muka bayani tun baya Wani kala, ibn Hazmin, wa ibn taymiya an al-jumhuri al-imtina'u an al fi hadhihi masala ibn taymiya da ibn Hazmin sun ciro magana daga mafiyan malamai akan gaba ɗaya ma a hana tattaunawa game da wannan mas'ala ba shi da wani amfani kamar yadda muka faɗa ta ranar cewa ba dan 'yan shi'a waɗannan zindikai da Allah ya jarabci ƙasar nan da su jama'a zazzaki da suka kawo wannan fitina suke ta yaya ta ba wala ba abin da ya haɗa mu da wannan rikicin da ba za ka taɓa jin muna karantar da shi ba sam tun da shekaru da shekara da shekaru aka karantar da addini a ƙasar nan ba ka taɓa jin malamai sun zo sun tsaya sun da akan wannan ba amma yanzu ya zama dole ne a tsaya a haka don warware gaskiya da lalata ƙarya da tsaye da hujja da kuma warware shubaha ba za a kyale ba shine kawai dalili abada haka ba sai mu zo mu saka sunan abi dawuda ko littafin wani da ke magana akan aƙida ko wanda ke magana akan fiqh ko wani littafi da wanda zai amfane mu amfani na jumlace ko na ɗaiɗaiwa sai ya fi mana alheri amma wannan dabdala a cikin tarihi na amfanin ta shi shine kawai saboda ya zama duk abin da za su faɗa an riga an ba su amsa duk shi wanda za su kawo in Allah ya so muna mun riga mun rore ta ba za su sace mutum imanin shi Allah shi da mu wa qala ibn taymiyyah rahimahullahu in kala qa'ilu idan wani mai magana ya ce inna aliyan ba da mulki tala. ai aliyu shi ya fara ya kasu ƙilala sai a ce musu wa hum awwalan imtana'u an ta'ati eh babu shakka shi ya fara ya kasu amma kuma su su suka fara ƙi masa da'a ya mubaya'atu suka ƙi yadda da hukuncinsa. sa wa ja'aluhu zaliman musharikan fi mai Uthmana suka yi ƙoƙarin sanya shi a matsayin wanda yake yayi zalunci kamar yana da hannu a cikin sayyidina Usman jinin Usmana wa qabalu alaihi shahadatan zuri suka ainihin amshi shaidar ƙarya wadda wasu makaryata suka bayar akan shi wannan magana ta cikin tafin manhajus sunnatin nabawiyya fi naqd kalam shi'atil qadariyya wani babban littafi da ma wanda shi yasa wannan littafi wata kwaran kwada ce akan yan shi'a yasa yan shi'a duk duniya jama'a ba wanda suke ki in banda sabon nan kamar ibn taymiya duk duniya ka faɗi wannan ko a ina saboda shine ya ba su amsa shekara 700 ba da suka wuce da har yau ba za su taɓa rushe wannan amsoshin ba karanta minhajus sunna to a cikin wannan littafin ibn taymiya ya wannan magana cewa sayyidina ali ya fi su gaskiya kuma su ne suka fara kime da qult ni ko sai na ce in ji malam ainihin wato muhammadul khamis kenan ko yace a inda ahli shami anna aliyan radiyallahu anhu amara bi qatl usman gyara na ku haka yake anahu ushi'a anna a fi ali shami anna aliyan radiya bi katli usmana ko radiya bi katli usmana to wata nuska kuma ya zo da radiyallahu anhu amara bi katli usmana haka ne naku ko akwai wannan shaidu da haka to nan ne daga wannan nuska ushi to mu a aka tunda haka yake na kowa ushi a inda ahli shami an ba da an yayata tsakanin mutanen sham mutanen sayyidina muawiya cewa anna aliyar radiya bi katli usmana cewa sayyidina ali ya ji daɗin kashe usman da aka ya yadda kaman ai Allah ya kawo ƙarshen wannan mulki shi ma ba jin daɗin mulki wa rajat hadhihi isha'a wannan ƙarya ta yadu inda ahli sham a wajen mutanen sham li arba'ati umuri saboda abu hudu na daya adamu qatli qatlata usman saboda an ga aliyu bai ba da izini ya sa an kama su da suka kashe na usman an hukunta su ba sai aka ce kun gani ko gaskiya ne da ba hannun shi da bai sa an kashe su ba wato irin wannan shuba kan samu abu sai ya kara mata karfi akwai shuba da inda aka aka fara kan mutum bai ma sani ba sai ya abin da zai kara mata karfi kamar game da kisa Aisha ne da aka zo aka mata kazabi ta dawo kuma ba ta da lafiya aka ce ka ga muna burci ko haka aka dinga yada wannan karya su mutanen da suke munafikai din na biyu ma'arikatul jamal kuma yakin jamal da aka ga yaje ya kai farmaki ga wasu mutane wanda suke neman jinin usman kace kun gani ko na uku tarkul madina was sakani bil kufa yadda gaba ɗaya ya ɗauke headquarter daular musulunci daga madina ya mai da ta kufa tsakankanin magoya bayan shi wanda kuma a cikin sakon da suka shi na usman wanda wannan ɗan shi ne ya fara mai wato rashin yin fara rushe yadda shi akan wannan sai na hasan dan aliyu shine fara cewa sam wannan bai dace ba madina manzan Allah sallallahu alaihi wasallama inda ya kafa gwamnati inda ya rayu ka dauke ka koma wani waje yanzu ku duba wannan jama'a inda sayyidina Umar ne wannan yin shi sun samu abin fadi za a ce ai ma ya dauke harkwatar musulunci daga kasar Madina ya kai ta garo su ko da Makka ya dauke kuwa amma kaga da yake Aliyu yayi babu wanda ya taba suka shaka ko kun taba ji wani suke shaka babu saboda maslaha ya kalla mu musulmi ba mu suka shaka haka maslaha ya kalla tare da cewa ba ma ganin dacewar haka amma ba za mu ce da ganganye ba kamar yadda su ma wancan abin da suka yi ba ma cewa da gangan suka yi ishtihadi ne shi ma wannan ishtihadi ne yana ganin bai kamata a ci gaba da yin rigingimu a madina ana kashe mutane ba gari ne mai alfarma gara a koma wani can daban an gama rigima adamu to kuma allah bai sa a gama rigima ba ya mutu shikenan daga nan kuma har yanzu da muke magana ba a sake kafa helikwata gwamnatin musulunci a madina ba daga nan daga kufa ta koma sham eh, damascus daga damascus ta dawo Bagadada daga Bagadada ta gangaro zuwa ainihin wato andalus ma kurtaba zuwa spain daga nan ta sake dawowa ta dawo misira haka dai ta dinga watan gaririya hata take a ainihin wato istanbul constantinia har zuwa lokacin da mustapha ataturk ya zo ya kawo karshen gaba daya halifancin musulunci wani tsinannen soja dan kasar abin da wani ejen din CIA mustapha kamal ataturk wanda ya zo shi ne kawo ƙarshen gaba ɗaya abin da ake cewa hilafar musulunci ya rusa ta ya kafa gwamnati irin ta wannan irin ta demokradiyya a ƙasar turkiya tarihi ne mai tsayi to amma haka dai gwamnatin musulunci ta dinga gari da tsakanin wasu garuruwa ba ta koma wato asalin kadal ɗinta ba inda aka yanke mata cibiyar da shine madina to kaga wannan in ma wani laifi ne to ba laifi ne kai tsaye ba domin abin nan ne watin ishtihadi ne sai na aliyu yi. kuma babu shakka wani ishtihadi da ya a lokacin ya dace don babu amfani a ci gaba da zubar da musulmai a cikin garin madina garin da yake gari ne mai alfarma an hana shiga da makami to wannan abin da ya yi sai mutane suka ga mutanen sham suka ga karin hujja ne wal kufa hiya ma'aqalu usman kufa ita ce ainihin wato matattarar wanda suka shi na usman annafi fi shi aliyin man huwa mutamun bi katli usman kuma a cikin sojin sayyidina ali akwai wanda ake tuhumar su da su ne suka kashe sayyidina usman a cikin sojin sayyidina ali wannan sai zama duka shubha to dama duk sanda wani abokin ainihin hamayyar ka yake gefa da kai ba dole bane ya fahimci halin da kake ciki kai tsaye musamman idan an dauko wata shubha an ainihin wato fara shikenan sai ya capitalize akan ta sai ya taba dan maganganu ya ta kari akan ta jama'a ya ta kari ya ta kari har sai ta girma ta zama babban abu ya zama abin da yake ainihin wato kai ma da kai da shi sai ka da karo shi sai dai karfin imaninka yanzu akwai abubuwan da dama da yan shi'a suke a akan sabon nan wala wani abu inda ba kai malami ne da kasan abubuwan nan ba sai dai imaninka kawai kwace ka kawai kayi imani da cewa fi jumla sabbin mutane kirki shi sa kawai za ka yi akwai abubuwan da kuma sun yaɗi sun yaɗi har ma sun zama musallamun biha kamar an yadda ma gaba ɗaya sai kuma ka zo ka ji a karatu ba daidai ba ne za mu zo kan wata kissa wadda kowa zai mamaki an ci ba daidai ba ce kuma za mu tsaya wurin zamu ga misalai insha Allah na kisoshi ire-iren su waɗanda kowa ya sallama gaskiya ne ko kuma ba gaskiya bane yanzu za mu zo kanta nan kusa magana akan atakim kowa yana da labarin an zo zaman sulhu ga abu kaza ga abu kaza da ya faru kuma ƙayya ne ba ka kai to za mu buga misali da wannan sannan za mu kawo misalan wasu labarai ire-iren waɗannan a cikin waɗannan rigingimin jama'a wanda kowa ya da su amma ko ba haka wani kuma duka an ka za ka ga asalinsu ƙarya ne ƙirƙirin da ya yan shi'a din su suka ƙirƙirin su alal misali jama'a yanzu kowa na da labari ana cewa "Sai na umar a jahiliya ya taɓa kashe ishi wata rana an gan shi ya zauna sai ya dariya wata rana ya zauna sai ya kuka ina isnadi babu wani zindikin ɗan shi'a ne matan layin da za a yi shi ƙirƙirar na ƙarya babu ita a ko'ina a duniya ba cikin tafansu ba babu shi a tafansu na amma ka annahu amrun musallamun kowa na faɗin shi ana wa'azi da shi ya hudu ba juma'a ana nuna murin jahiliya da kuma nagartar musulunci amma ya rufe ne na yan a jama'a wato yan shi'a na ku gane yan siyasa ne fa ba yan addini ba ne kuma kowa zai fahimta wannan domin yan siyasa ga sai sa ta yarfe ba abin da suke yi ba kenan yarfa ne kawai a ce wannan in an tsallake a ƙara cewa wancan an tsallake wata na sai an ce ma yanzu ce ba har ma ba ɗan najeriya ba ne ƙarewa yarfa dai kenan sun ce bai makaranta ba an je an kawo takardar makarantar sun ce fake ne an ce kaza sun ce to kaga wannan shi ne irin abu da shi a suke kenan yar fannin iri ɗaya ne wallahi ina ga wani lokaci lokacin mai fahimtar wannan saboda kowa yana rayuwa a cikin sanda ake yarfan ba abun da ba za ka yi an faɗa ba ce wani ai ba ma ɗin jiha ba ne wani bai mai makaranta ba inda ma ya ce ai ƙarya ne ai shekarun ma da ya saka takardar shi ba haka ba ne ai baban shi ma da maman shi ta duro suka yi an ji ma ba aure ba ne asalin shi ma ai ɗan edo ne duk waɗannan ba ne jama'a ya kamata a yi magana akan issues ne shi wani ya cancanta ko kuma bai cancanta ba wani da ke kai ya kamata ya ci gaba da ko bai kamata ba wani zai iya ko ba zai iya ba shine asalin issues amma ba waɗannan abubuwan da suke gefe ba amma ka da suka damu mana kwakwalwa gaba daya tun ba ka bi har sai ka zo ka bi ma'ana baka isa ka ignore na abin ba zafin su da da da abin nan su da pressure ɗin da ke cikin su ka saka ce ba roka ba dole sai ka sa baki Allah shi da mu to shi shi'a yan yarfa ne jama'a haka suke addininsu ƙage da ƙarya da ƙazafi yana ciki addininsu kuma mafi yawan labaran da suke kawo irin su ne amma tun da mun suna aiki da midiya wajen aitayata abu aitayatawa ko da ba za ka ji ba yanzu na gaba sa zuci. ba gana ka suke ai ta abu daya, ai ta maimaitawa ai ta maimaitawa har sai kowa ya samu labarin halin da yake ciki ko da bai daba Allah ya shirya da mu shi ne malai yake cewa wali hadhihi al al-arba'a wa qa'a shakku inda ahli shami inda al-jahalati minhu saboda wannan abuwa guda hudu aka samu shakka game da mutanen sham musamman jahilan cikin su anna li aliyin yadan fi qatl uthmana radiyallahu anhuma cewa sayyidina ali yana da hannu wajen kasa sayyidina usman Allah ya kara musu yadda walaysa li ali yadun Aliyu san bai da hannu Balkana ya la'anu qatlata usman ya kasance yana tsine ma wanda suka sayyidina usman albarka fa in kila in an ce hadha wahdahu lam yubih lahu qatlahu qitalahu cewa wannan kadai bai halasta musu mushi ya kasu ba kila sai a ce innahu ma kana yajuzu lahum an yuqatilu aliyan radiyallahu anhu su ma bai dace su yaki sayyidina ali ba wali kaunihi ajizan an qatl qatlata usmana dan kawai ya kasa kashe wanda suka sayyidina usmana bal yadda abin ya kasance law kana qadiran ala qatl qatlata usmana wa tarakahu imma muta'awwilan aw mudhniban lam yakun dhalika mujiban li tafriq al jama'a koda a ce zai iya kashe wanda suka sayyidina usmana amma sai ya kyale su bisa wani ta'awili ko ya kyale su a matsayin zunubi ba wani tawili yana ganin bai dace a kashe su ba wannan kadai bai sai sa raba kanun musulmi ba ma'ana in ga wani jagora na musulmai yayi wani laifi jama'a kama ce limamin masallaci ko shugaba na al'umma yayi wani laifi aka gane san rai ne laifin inda yana matsayin shugaban musulmi go bai kamata a ce a cire shi ba na ji mai wannan magana a can baya dalima ya ci kudin masallaci ko ya shiga jam'iyyar siyasa da mutanen garin ba sa so ko ya yi wani abu wanda ake ganin bai kyauta ba ko bai kyauta ba amma bai dace don wannan kada ya ce bari a cire shi ba domin wanda za a saka ɗin shi ba mala'ika ba ne za mu zama kullum sai mun cire limanke wannan al'ada ce ta 'yan demokaradiyya su ne suke da kiranye ne a yau mutum a ce an janye ƙura da aka ba mutum a musulunci babu wannan babu janye ƙura da aka ba mutum a wato shugabancin da aka ba shi sai in ya bayyana cewa ya tashi daga kan wannan addinin gaba gida to nan ba shi da cancanta shugabanci ko kuma ya yi rauni na lafiya ko na hankali ko na wani abu makamanci haka wanda ya zama bai da salahiyar shugabanci to ne abin da yake faɗa nan cewa wannan abin da sayyidina aliyu ya yi ko da kuskure ne bai dace akan haka wasu jatin gas ce ba su yadda ba ne in kun tuna wani misali da muka taɓa yi game da abin da mutanen Madina suka yi ba za a zo kan shi ba don ya fita daga cikin wannan ainihin wato abin nan din uh, scope din time din waqatul harra mutanen madina suka waye gari ko suka ce sun janye baya da suka yi wa yazid dan muawiya yazid kuma yasa aka ta kashe su to kaga da sai su hakura haƙurin da za su yi yafi saukin matsala akan butunafitan da suka mushi don kowa bai ji daɗi ba akan karam Allah shi kyauta shine mala yake cewa lam yakun zalika mujiban li tafriqil jama'ati wal imtina'i an bai'ati wannan bai zama ya zama dalilin da zai sa a raba kan mutane aki zaben shi aki yi mishi mubaya ba bal kanat atuhu ala kulli halin aslah bid-dini wa anfa lil muslimin a zabe shi a mai mubaya a ci gaba da ainihin harka addini ya fi zaman lafiya ya fi amfani ga musulmai gaba ki daya ina fata mun gane wannan waka ya kamata dukkanin mutane musulmai su gane wannan a ce musulmai kansu daya al'ummar musulmai bakinsu a haɗe ahlus sunna suna da haɗin kai tsakankaninsu su yi haƙuri da bambancin da ke tsakankanin fahimta da ra'ayi da wani san rai da wani ya kawo matuƙar bai fita daga haddin addini ba ya fi musu amfani akan rarrabuwar kai domin wala ta tanaza'u fatafshalu habari habari kar ku yi jayayya sai ku zama kun lalace karfin da ake ganin ku da shi sai ya watsi da ƙungiyar izala kowa tsoron ta ke jiya gwamnati ana tunanin za ta kai labari ta iya kafa gwamnati ma a najeriya a wancan lokacin amma tun da aka zo aka samu wannan darewa shi kenan sai kowa ya gana shi za a iya raba su za a iya musu da abin da aka dama da haka al'ummar musulmai suke arewacin najeriya nan ana jin ainihin girmansu ana ganin kimarsu tunda su suka zama sun lalace idan ba a ganin wani kimarsu to haka za a yi ta samu waɗannan matsaloli matuƙa al'umma ba su haɗa kansu allah ubangiji ya kyautu man minas sahabati shahida tilkal ma'arik su wane ne daga cikin sahabbai wanda suka je waɗannan yaƙe-yaƙe mala ya ce sahabatun ladina shahidul jamala awul sifina hum sahabban da suka je ɗaya daga cikin waɗannan yaƙoƙin su ne aliyun wa zubair ɗalha aisha ibn zubairi alhassan alhusain ammar ibn abbas muawiya amr ibn as qais ibn sa'adin alqaqa ibn amr jarir ibn abdullah khuzaimah ibn thabit abu qatada abul haytham ibn al-haytan sahl ibn sa'ad jabir ibn abdullah abdullah ibn ja'far adi ibn hatim al-ash'ath ibn qais jariyah ibn qudama fadalah ibn ubayd an-nu'man ibn bashir waɗannan duka suna daga cikin sabbai ne waɗanda sun je wannan yaƙi, kuma za ga babu irin wanda babu akwai 'yan makka akwai 'yan madina akwai asabi kuna akwai walazina ja'u min ba'di akwai akwai da suke na farko farko la yasu minkum man afaka min qabl fati wa qatal akwai su akwai ulaika azamul akwai min alladhina afaku min ba'd wa qatal duka akwai su akwai bashuna bil janna akwai su akwai malamai a cikin sahabbai irin su ibnu abbas irin su jabir da abdullahi ga sunan kana gani akwai sojoji akwai yan siyasa da haka across dukkanin yankokin sahabbai akwai mutane dukkanin ga sunan sun ji waladina mtana'u lam yushariku hum wanda kuma suka ki shiga su ne sa'ad ibn abi waqqas sa'id ibn zaidin Abdullahi ibn umara muhammad ibn maslama usama ibn zaidin abu huraira zaid ibn thabit imran ibn husayn anas ibn malik abubakar al-thaqafi al-ahnaf ibn qais abu ayyub al-ansari abu musa al-ash'ari abu mas'ud al-ansari al-walid ibn uqba sa'id ibn al-as abdullahi ibn amir Abdullahi ibn amr ibn al-as abu wadat al-aslami ahbanu ibn saifi maslam uh, salamatu ibn al-akwa bal jullu sahabatu radiyallahu anhu wa duk waɗannan da kaji wasu gona rikicin ba za ku kuma duka irin waɗancan ne akwai assabi ɗin akwai malamai akwai 'yan siyasa akwai 'yan kasuwa akwai shahararru akwai masu falala akwai mutanen kirki akwai ƙwararru akan sana'o'i duk ga suna ya ce kai ɗaukacin sahabbai waɗannan ya nisa waɗanda suna madina ne kuma suna da alaƙa da rigingimin wani ma baka ji baban shi na ciki kanin baba shi na ciki dan uwan shi na ciki sirke shi na ciki amma duk ba su ji ba shi sa ya fara kawo su mun gane kamar da Abdullahi dan Amr dan As baban shi komanda ne a cikin rikicin Amr dan As amma kuma shi ba ruwan shi <laughs> ga irin suna kamar zai dan Thabit ba ruwan shi babban malami ne Abu Huraira ba abin da ya dame ga sunan su Abu Ayyub al-Ansari ba za su ce dan wani ya shiga ba ruwan mu shiga ba gasunan duk gasunan birjik kana kana kallon su wani dan shi ya shiga shi bai shiga wato kowa ya yayi abin da yake ganin shine dace Allah ya ji kansu gaba daya Allah ya musu rahama Allah ya sa su huta wannan kenan jama'a ya gama da magana dangane da ainihin rigigimin da suka faru dangane da ainihin yaƙi na kisatu na ma'arikatu sufina sai mala ya ce ƙisatu tahkim ƙisar tahkim wanta hati ma'arikatu sufina bi tahkim yaƙin sufina ya tike ne da tahkimi shine wato shawarar bara'ai sulhu ai yadda abin ya faru tawaqqafu anil qitali an dakata da yaƙi bi an rufe masu masahifu alar rimah aka ɗaga fallayen alkur'ani a jikin masu aka ɗaga saka cewa ƙur'ani ya mana hukunci jama'a wa radiya aliyun radiyallahu anhu bit tahkimi na ali da wannan tahkimin da suka ce ayi wa raja ila kufa ya koma ƙasar kufa wa raja muawiyatu ila shami muawiya kuma ƙasar sham ala an yakuna tahkimu fi ramadana cewa za a zo cikin watan azumi ayi zaman sulhu wa arsala aliyun aba musa al-ash'ari wa arsala muawiyatu amr as sayyidina Aliyu ya aiko a musan ash'ari wanda baya cikin rikicin shi wani ne can da ba aka zabe shi cewa dattijo ne ya wakilce su wajen duk abin da ya faɗa sun yadda shi kuma amur dan as shi ma aka toshe mara muawiya amma ka ce kowa ya aje makami ya koma inda ya fito su kuma waɗannan mutane su haɗu cikin watan ramadana su tattauna su shawarta ya ya kamata a kawo ƙarshen wannan rikicin bai dace ba wa qisatu ta Hakimul mashhura hiya anna amr ibn al as itafa ma abi musa al-ash'ari ala azli ali wa muawiya shine cewa kissan da aka sani shahararriya wanda kowa ya karanta ta tana nan a cikin littafin tarihi gaba daya shahararrun littafin tarihi da ake karantawa sai dai babu isnadi ba ta da tabbas ba ta da inganci cewa wai da amurdan as da abu musa al'ashari sun zauna sun yi shawara suka ce to sun yanke shawara a cira aliyu a cire muawiya dukkaninsu a cire su daga wannan mukamman ya zama musulmai su zaɓi wani can daban third party wanda ba ruwan shi a rikicin da ya ci gaba da halifanci wai shawarar da suka yi kenan fasa'ada abu musal ash'ari al-mimbara abu musal ash'ari ya zo ya hau kan mimbari wa kala ya ce ana an anzi'u aliyan min al-khilafa kama an anzi'u khatami hadha bayan da ya gama duk wanda zai ce to jama'a kun wakilta mu Kuma kilta mu cewa mu je mu shawara mu ga abin da zai zama maslaha ga musulmai to mun yanke shawara cewa ni a madadin na ali da jama'a shi to na cire shi daga halifanci kamar yadda na cire zoban nan daga hannuna sai cire zoban shi daga hannun shi yace to nan kuma yanzu amru dan asu zai ba ku labarin nashi bangaren wa qama amru ibn al-as mudan as ya wa qala sai cewa ce wa ana anzi wa aliyan kadalika to ni ma na cire aliyu daga wannan mukami kama na za'ahu abu musa kamar yadda abu musa ya cire shi wa kama an za'u hatimi haza kamar yadda nake cire zoben nan nawa wa uthbitu muawiya to tun dai yanzu ya rage an cire an cira aliyu kaga sura halifa ɗaya kenan ko to na tabbatar da shi shine muawiya kama uthbitu hatimi haza kamar yadda na mai da zoben nawa sai mai da zoben shi hannun shi haka wani labarin shahara ko to ƙarya ne wannan jama'a ƙarya ce marar yadda ka san labarin gizo da koki fakafuran lagatu shikenan sai aka fara hayaniya wallahi ba mu yadda ba dole ai hayaniya mana ko wallahi ba a isa ba ai irin wannan a ce ba hayaniya ba shikenan wa kharaja abu musa ghadiban abu musa sai ya jawo shi yace to jama'a sun ba mu hukunci mun yi hukunci sai ba su yadda ba kai kuma abu dan as ka yaudare ni ga yadda muka yi ka zo ka canza wai kawai sai fita ya ta kuka ya kama hanya ya bagari daga nan ba ƙara ganin shi ba haka makaranta wannan tun muna yara yan islamiyya ke kanta da wannan karatu jama'a ƙarya ne ya kamata malamai su shiga tattayinsu. in ka san magana ka san ingancin ta ba wallahi ka kiyaye ta shine misalin da nake da su yanzu waccan magana za ka ji ta ana tawazi da ita kawai magana ce ha ila yau misali ha ila yau misalin akhar ana karanta hadisi ana cewa wai babu shakka ah, sayyidina Uthman ya aure ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi guda biyu wannan ta mutu aka bashi waje sake aura da ta mutu babu saura to akwai hadisi da ya shahara ana cewa wai annabi ya ce mushi wai wallahi da muna da guda ɗari ‘ya'ya za mu yi ta baka su kana a rakon za su mutu gaba daya wata rawaya a ce guda goma wata rawaya kuma a ce ya ce mushi da muna da wata ‘ya mun baka na jin kowa taɓa jin wannan kisan a matsayin falala to ba ta da isnadi ingantacce jama'a ba ta da isnadi ingantacce al'imamu ibnu abin nan mai littafin tarihi kuma zai da damashik shi ne ainihin wato ibnu asakirin ya fitar da ita a cikin littafinsa da isnadi wanda yake mai rauni kwarai isnadi wanda yake ɗauke da har da makarici baya ga haka akwai wasu malaman da suka fitar da ita daga gare shi kamar imamu tabarani ya fitar da ita daga gare shi a cikin mawazamul kabir kuma bata inganta ba domin dama isnadin na malamin shi ne ibnu asakirin kan da sisila da ifa ta albari mujalladi na shida ya yi watsa-watsa da takarijin magana amma za ka ta wa'azi da ita ana wa'azi da ita ana yayata ta ana faɗanta ba a ma san wato abubuwa ne shi ne abin da ke faɗa abubuwa ne musallamat inda nas mutane sun yadda da su sun aminta da su saboda an ji su an ji su an ji su amma kabisa ilmai sai ka ba ka suke ba to shi sa nasiha ga masu wa'azi da masu huduba da masu karantarwa duk magana ko da ka ji wani ya faɗa kana so ka faɗa to je ka bincika in ba ka ba ka zama malam zirke dan muhammad ba hujja sai dai dabara shine wannan zindikin na Kano Abdul Jabbar dan gidan Nasir kamar yake irin wannan zindikancin da tunanin ilimi yake karantarwa, makaryaci ne kun ganshi waɗannan maganganu ka ji ya karanto su ne a littafan wasu sai ya dinga ɗauka su galtafan yana kuri ka ya san wani karatu ba abin da ya yamban da ƙarya da tashi hankali da zage-zage yanzu ya shigar da kanshi zindikanci irin na 'yan shi'a za ka jira maganganu yana suka sabai daga cikin garin da ya kwanan nan waɗanda ake tayata su shine wai cewa wai wai sai na uthman wai zamanin gwamnatin shi gwamnati ce irin ta kama karya irin ta yan jari hujja yana ƙara masu kuɗi kuɗi talakawa suna ƙara talaucewa wai shine suka mushi bore suka kashe shi haka ya faɗa ba a karanta shi na kwana-kwanan Kin kirɗin yana ana yawo da shi a cikin wayoyin mutane kaga wannan zindikanci ne ƙarya ce domin na farko ta saba abin da yake hakika mun karanta a nan kuma yana nan je karanta cikin littafin bidaya wani haya labarin zamanin sayyidina usmana cewa ba a taɓa jin daɗi a zamanin ma irin nashi ba domin a lokacin ana neman masu zakani ba a samu ba to yana talakawa suke da suka rasa abin da suke wanda suka rasa abin da suke sayyidina usman ya gama ba kowa kuɗi mutane ba masu son kuɗi amma saboda zindikanci duk yana haka ne ba dan ya ba in isala haushi shine har ya zama shi ma ya zama dan shi a shi shine har sun zaki suna gayyato shi nan nan wannan coci nasu Husainiya yana zuwa yana lacca sono suna gayyato shi eh, kuma su ma da ke yan iska ne yan wani shahararri suke mai eh, wato shi kafirci man dole za a dinga haduwa kuma ana rabuwa ana dinga yadda ka san karuwa ce da daduro tunda ba daurin aure bane dole ana jin daɗi kuma ana rigima a daki juna a zargi juna kuma a dawa sake kwana Shi ne irin shi yes za ka ɗan dariƙa yau kirista raddi sai gan su kuma suna wuri tare sai gan shi kuma ranar kirsimeti shi ma ya kai ziyara cuci haka za ka iya jin wata rana wani dariƙa yana waɗan shi a raddi suna zagin sabai sai kuma kan san haɗa suna cewa wahabiyawa kaza mu kaɗai ne wanda muke haɗa su gaba ɗaya musu barkaɗan kayan miya da albasa su da su da komai nasu dun markaɗe su saboda duka taron yuyu ne Allah ya shirar da mu to shine wannan kisa jama'a bata inganta ba zamu zo mu ji bayani akai insha Allah sai ya ce waraja ila makka wa lam yadhhab ila aliyin fil kufa aka cewa abu musa shikenan sai kowa makka bai ma je ya kai wa aliyu rahoton yadda aka yi ba waraja amr ibn al-asi ila sham amr dan as shi kuma ya koma kasar sham wannan kisa tana a cikin tarihi tabari a cikin mujalladi na hudu shafi na 51 da kuma alkamilu fi tarikh a cikin mujallar na uku shafi na 168 sai malam ya ce wa amru ibn as sahabiyun jalilu amru as babban sahabi ne jama'a hajara qau'an la karha yi hijira ne da san ran shi ba takura mishi akai ba falam yakun muhajiri muhajirina nifakun. muhajirai babu munafuki a cikinsu. don wannan sasu suna amru dan as yi munafurci ne to gaba daya cikin muhajirai wanda suka taso daga makka babu munafici yan madina ne aka samu munafikai masu goyon bayan dan saludu su ne munafikai su kuma su suna da motif. suna da dalilin yin munafurci shine wannan shugaba nasu ana niyyar an gama shawara ana jiran ranar nadawa za a dashi sarkin madina sai annabi ya jira ya dawo da haka shikenan idan ja'a naharul lahi batala naharu ma'akal shikenan idan wuta ne ba ta zo ba da sai a kashin dare to ba ke aka ce an fasa naɗa shi to wannan ne ya samu shi bakin ciki da ninkubarci ya fara gaba da annabi haizan munafiki na makafiri amma mutanen makka ba munafurci a cikinsu shi ne sai ce da adamin hajjati ilai idan ba sa bukata zuwa ga munafurci wa inda ma ne faƙo fi alil madina munafurci a cikin mutanen madina ne wa zalika a ashrafa makka wa kubara'aha kanu kuffara domin kuwa manyan mutanen makka gaba ɗayansu su kafirai ne wa kana al mu'minu uza. fa na ya ta'atta annifaku wanda ya imani cutar da shi ake to ina wani maganan ka ce bari ka fito da imani ka ɓoye kafirci ka bukata yaka domin kai haka sai a cutar da kai da ba baka bukatan kafiran su ne suke da ta cewa shiga cikinsa shine ka shiga jam'iyyar natsira kenan ba shiga cikin musulmai ba can ko musulmai ne suke da jam'iyyar natsira da aka sai wani shigo cikinsu alhalin ba musulmi ba ne kamar yadda a makka akwai musulmai da suke musulunci amma suna ɓoyewa don su tsira walau la mu'minuna wani sa'un mu'minatu lam ta'lamu an tata'uhu wa tusibakum minhum maratun da ghayri kenan abin da zai mutu amfani a makka wanda yake da rauni shine boye imaninsa ba wai bayyana imaninsa a ranar shi kafiri bane babu nufaki a cikin mutanen makka mun gane abin da yake sai fitar mana barazana ce ga wani sabi dan makka ya munafurci shine sai ce wa kad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya faɗa game da shi yace ibnal as mu'minani ƴaƴan as guda biyu mu'minai ne hisham amrun wa hisham da shi amru dan as da dan uwan shi hisham bai kai shi shahara ba wannan hadisi imamu ahmad ya fitar da shi da hakim da tabaran da bazzar da abu nu'aymin a cikin littafin ma'rifatu sahaba hadisi ne ingantacce haka annabi ce ibn al-as mu'minani kai zindiki dan shi a yanzu ka ce dan asu kafiri ne ko munafiki magana ka zamu ji zindiki mai yin zina da sunan auren mutu'a ko magana annabi me bambancin ga da waɗancan iska na da ƙasar faransa ba ku da bambanci dukan ku yin iska ne wancan yau manzo Allah ɓatanci kai ma ka mushi ba ku da bambanci ko miski Allah ta yanka mutu kana wannan wutar ku ɗaya da fir'auna da hamana ka mutu annabi yana faɗan magana ya ce kaza kai kuma ka ce ƙarya ne ba haka ba don wani tawilin ka na banza wallahi zindiƙanci ne wannan ya kamata daga cikin ku jahili da suke wannan da zaiti san cewa abin da suke ku kyala waɗannan manyan da suke a san kuɗi sun sa abin da suke a sa suna san dalolin su shi sa ba sa yin wannan hawkar da kuke suna cikin AC suna cikin mota bulletproof suna shakatawa suna kole su babu inda ba su zuwa a duniya babu inda ba su kai ayyansu kuma kuna nan kuna yau kuna tallan kuna tallan makani kuna tallan abin nan kuna kuna yankan farce kuna kuna kuna wuni ba ku ba ku kushi kai kai sana'a yankan farce nawa ka samu ba na aibata ba bane da abin da ka samu a ce sai ka kai humus ɗaya bisa biyar in ka samu naira hamsin za ka kai naira nawa ne humus naira hamsin naira goma ga ina mutanen lissafi ka kai musu goma in ka samu sai ka kai musu goma in ka samu ɗari biyar ka kai musu naira ɗari duk yana ci gaba da tarawa yana ci gaba da ɓatar da ku ya kwace muku kuɗi kuma ya ɓatar da ku ya halakar da ku ya kwace muku imani Allah ya shirar da mu shikenan sai malai yake cewa shine malai yake cewa wa hadhihi alqissatu muzawwara makzuba yace wannan kissa zuki ta malina shine ma'anar muzawwara wanda aka aka kekkera ta aka saka ta yadda kasan ana saka labaran da da na yanzu labaran ruwan bagaja labaran tatsuniya giza da koki labaran dubu da dare dubu da daya duk ba kira su aka yi ba lahawun hadisi ba to aka kira wannan kisa batsaluha jarumin da ya kera ta marubuci wannan kisa abu mikhnafin kun tuno shi ko wannan babban makaryaci din nan abu mikhnaf allazi zakarnahu akthara min marra malai ce wannan muka ambace shi bai da so daya wal qisatu sahiha kama rawaha ahlul haqq ingantacciyar kisa kamar yadda masu gaskiya suka ruwaito ita ce cewa wahiya anna amr ibn al-as iltaqa ma abi musa al-ash'ari amr dan as sun gamu da abu musan ash'ari faƙala sai ce da shi mata rafi hadal amr me kake gani game da wannan ya kai abu musa faƙala abu musa musa ya ce ara annahu na farin lazina tufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa radin anhu ina ganin a tsaye wannan al'amari akan mutanen da manzon Allah ya mutu alhalin ya yarda da su ma'ana a koma a kira ahlus shura din can na zamanin sayyidina Usman wanda ya ba su wanda suke saurara kaji iya wannan ko yana nufin a ciki tsakanin sayyidina muawiya da sayyidina usmana eh, da sayyidina ali ko sayyidina muawiya da sayyidina ali wanne ne a cikin sa yake cikin waɗancan mutanen ali ko shi ya mutuncanta abin da yake nufi kenan za mu zo mu ji ƙarshen wannan ainihin karatun lokaci ya ƙure amma eh, za mu tsaya na insha Allah amma jama'a eh, ɗan kashe mana kai bayan da ke son mutane tambar barkin sa kasu na ba za mu tsaya nan insha Allah jama'a saboda yadda lokaci ya kure sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah jama'a off record da Allah inda an cire kaset mun taɓa magana dangane da matsalar siyasa ɗin da nake so na ƙara musu wasu wato kun ga jama'a kun ga wannan yarfan da ake yi ya kamata mu talaka